zan kashe ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sannan zan sa a wannan tsohuwar kazamar matar ta tafiya sandar ba yau sannan ki sai dai ban ga fuskar tantiri ba a fuskar kuma da labari yake bayyana mu we'll talk later to ka faɗi a jarabawa kwarar na faɗi. ya naga duk kun tsorata duk da ma ba ku aka harba ba kenan Ke mara kunya. Hankali na ne a tashi. Sarakuna guda ɗari suke so su ga bayana. Wallahi tallahi sai in yi kiran sallah yanzu. Subhanallah. Wallahi tallahi ba wanda isa. Na tabbata akwai rudani. Kawai <laughs> ni za a yi wa yin dankali. To ko lokacin da na zauna a Madina a gaba na ake kama mutane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayya mamai ka shiga ibtila'in rayuwa. Sunana faruwa. Mahaukaci ko kuka bulukiya ce a kansa. mai investment suke gabatar da ana dara ga dare yayi ina sanki ina son na ƙara rayuwa rayuwata tare da ke duk duniya babu abin da nake so sama da ke ke ce kaɗai ke yin tasiri a cikin rayuwata ki taimaka min a rayuwata mana ki fitar da wannan daga cikin ranki wai me yake miki ne na yi alkawarin zan ɗauke miki duk wata ɗawainiya ta rayuwa wadda yake miki ki sani kin san ina da shi. Oyo Allah faskaɗo. Ana dara ga dare yayi. Mata kamar ƙasa suke. Duk tarkace nake ganin su. Ana gaskiya ne. Ga dare yayi. Rago ake wa barazana ba jarumi ba. A'o o oh, haka kace? Wani sakafe shi shigi ne. Ka neme shi a rasa. Ni ba zan iya yin kisa ba. Kaka yadda ka wannan hudu ba. Ban san cewa sabu hauka ka sake zuwa. fiye gajen hakuri. Gajen hakuri. Tandin kawai yake. Kai bayani na ce ma. Kai <gasps> bayani. Oyo Allah na. me yasa ba za ka to in dai kai ka haifa a cikina ina so ka ɗaukan mun fansar abin da ta yi mini mm, mm. labari tsara Ibrahim <laughs> Wayi ka gano ni shiryawar shir Abubakar Bashir wannan angon da kuke gani nayi mamakin ganin shi a yau a matsayin angon Kairat ina so in gaya muku cewa wannan angon da kuke gani kasir gurmin dan fashi ne ba da umarni alugum zak sak kin mare ni amma ba za ki goge hoton da nake gani na fyaɗen da yawa kanwata ba. To ya abin ya faru? Suna da taɓin hankali. Wace hujja ka dogara da ita?